ya aka yi zara ya aka yi amana ta yarinyar ta nake so na aura shine zaka yi kici ita kake so kada ka ce kana zargi na da cin amanar ka ta abin da tunani haka ne ban taba tunanin cin amanar duk wani wanda ya san ka ba ballantana kuma kai haidar wani maganganun naka su ne suke nuna cewa baka san girma da darajar alakar da ke tsakaninmu ba kai ka san girma da darajar alaka ne ka iya bakinka tun kafin duniya ta ɗauke mu a matsayin masu butulci da amincin da aka daɗe ana ginawa cikin tausasawa. Namiji ba shi da tabbas. Babu dalilin da zai raba da ita. Sai dalili guda ɗaya. Wanda nini ne? Mutuwa. Na da sanin ki a cikin mabarki na. Ba za ka same ni ba saboda ni ba taka bace. Ka bani tabbacin rayuwa da kai na har abada. Ni zaɓin Zara ne. Zan aikata abin da baka aikata ba akan Zara. Komai zan iya maka. kamfanin kiyaya production ke sake gabatar muku da ci gaban shirinsa na haɗarin su zan gode biyu hausawa kan ce ranar biyan bukata da ba a bakin komai yake ba ya zama dole karbi da zara idan har kana so karbi da duniyar nan lafiya dan girma Allah ki hakuri kake fishi da ni ka tattara su ku kama hanya ku tafi tun kafin wani abu mummuna biyo bayan ku. in ban da tsotsayi da kaddara ban da zai kani gidan nan na hakuri da rayuwa da babu farin ciki a cikin sa saboda shigar shi farin cikin ma babu shi sinuwa ta za ta tabbata a gare ka tabbas idan hakan ta faru mutuwa zan yi kuma dan Allah ka taimake ni ka tabbatar mutu da cewa wallahi babu hanuna shine babban maki a gare ki ni fa ina zargin shi mama babu hanuna akan abin da ake zargi na da shi an dake shi an tuhume shi amma har yanzu cikinsa bai sauya ba za a ga habib duk inda suka je suka boye shi ina takaicin wannan al'amari ta hau shi ta ɗimauta kashi ta bai tashi sannan kuma ta saka shi a cikin mawuyacin hali duk a cikin shirin hadarin so me ya shafi inda an sace shi muna zargin da akwai sa hannunka a ciki ba zan kwana a nan gurin ba ban ce za ka kwana a nan ba dole ne zan tafi yanzu ya isa ka kar ka sake daga mun hannu ban san magana banzanka tunda nake ba ta wulaƙanta ni ba kuma zai ci gaba da rayuwa akan kuskure idan ka sake ɗaga min hannu zan karya ɗan yatsan ka. Tsoron rayuwar ciki take da kalubale umma. Ni ban taɓa ganin kalubale irin naka ba Haidar. Skandala! Ko ne ko shi. Me kike nufi? Zan iya rasa Fatima. Yau na shi wace wahala masoya ke sha domin cimma muradin zuciyarsu. Amsar ku tana nan a cikin shirin haɗarin so. Son na biyu. Labari gami da tsarawa. Abba Harara ci gaban shiri. Anas Adamu karayi sannan ya samu kintsatsen shiri daga mai shiryawa Kabiru Kiyaya. wallahi ba za mu zuba masa ido na tsorata da al'amarin shi na tsane ka me ya haɗa ka da kanwata tsautsayi ya mutu fa ba da tunani ashe zan fasa maka kwanya muna cikin wannan yanayin ba da umarnin shirin malam aminu asara me kake nufin ka ce mu gaskiya za ta yi halinta ke ta wace zara kuma ni ma naki ne ke ma kin sani fatima ta wace ni ni kadai ka kure na mu hankali mana malamai hadarin so wannan shiri zai dinga zuwar muku a duk ranar asabar a tashar kiyaya hausa tv da ke kan youtube ku dai kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawa za mu dawo muku da wani sabon salo a cikin wannan shiri na hadarin so a tashar mu ta kiyaya hausa tv mun gode Allah ya sa ka dinga ganin matan duniya kamar jakai. Allah ya sa duk wadda ta raɓe ka ta kuturce idanuwanta idan suka tsaye a cikin idanunka Allah ya sa ta makance idan kuma ta matsa Allah ya kashe ta kowace ce idan baka ce amin ba ba zan sake yin wata magana ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Umar yayi aure me wani Umar din Umar na kwarai da gaske ina cikin su namiji namiji akan mace babu abin da ba zai iya yi ba ko san ko kalisar ta rabu da Umar ba amma gaskiya abin nan ya ban mamaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kawai wannan ki ce auren cin fuska ne aka yi ko da alheri ko ba alheri a daura a tare matan alhaji umar ko sun kai dozin sai ya sake su na jibata sai ta shiga saka masa magana dina runtuma masa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. Eh? Ni za a yankwana? Ni za a maida sha sha sha? So mai gida me za ka yi a kai? Ni kike tambaya Jamila me zan yi a kai? Ga amarya sai ku gaisa. Zinatu. Ka san ta ni? ta ce fa. Mata dozin. mai tallashi ne ke da riba in bai gaggawa ba ah. ya fi sin wai yau mu ne muke rayuwa cikin rashin sanin makama ka duba ka ga yadda rayuwa ta canja mana gaba ɗaya duk abin da muke da shi mun rasa shi allah sarki dama haka rayuwa take sannan allah bai ce dole sai kowa ya ji daɗi ko ya arziki ba ya halicce mu ne kawai domin bauta masa ba don mu tara ko dukiya ba lalle ya haife fesa kana da kaifin imani kuma kana da karfin zuciya wanda da shi ne kake karfafa min tawa zuciyar Hello? Yawa Hashimu. Tun jiya nake gwada numbanka. It's not reachable. ok to yanzu dai zan turo maka da wata namba ina son ka duba mun main location ɗinta ok to na gode wallahi malam ni wannan karan fa ba zan yi shiru ina ji ina gani a hallaka min yaro ba wallahi inda baka daura wannan auren ba duk da haka bai faru ba to ni ina ganin daura aure abin na ta ya fara wucewa din rauni za ta zo ta yi wallahi ke kan dan birin ya faɗo cire wannan sanda shi ko ni shashayo sai ga wani abin take yanzu tun sassa abin bincike ki a gidan nan ba ki gida kina ina harira ina kika je kin je kwaɗayi gidan mutane ko don ba yanda za a yi a ce yaro ya fita gidansu tun safe ya kai irin wannan lokacin bai je gidan mutane ya ci abinci ba na ta abinci a gidan su tsahare shikenan eh. ta ba da ni ta ko ba da baban tsaharin ne so ya gaya wani zancen banza don dini da sarauta a kaina na ci mutuncinsa caye ai ya fi kowa ce da mutane abinci amma ke to bari in tabbata miki yanzu yanzu zan tattaka ki zan fasa ki wannan sandan kuma a ki zai kare da ni ke wa Sai luba. abin da kika zaɓa ma kanki kenan gaskiya bari na gaya miki wahalar da kanki kawai zaki don zira'a gidanmu gaba ɗaya ba za su yadda ki tarayya da zira'ar sarai-sarai ba haba ba baladi har yanzu kun kasa ku faɗa min cewa ga abin da ta tasu take tattare da shi har yanzu ba ku gaya min me meye aibin ta tasu ba amma kuma kuna cewa da ni na rabu da shi idan kuka yi haka ai dole ne na shiga damuwa lallai kin ɗauko da ga mu don kina wahalar banza ne ba lada ba la'ada ni dai dan Allah babu ladi ko ma menene abin zuri'a tasu to ku faɗa min dan Allah domin shine zai sa in samu natsuwa kai ki so jin labarin zuri'ar sarai-sarai bai da wani amfani in aka gaya miki facin tashin hankali idan aka gaya miki ba na tunanin haka babu ladi ita fa zuciya ba ƙashi ne da ita ba Curin tsoka ne, idan ɓari ɗaya ya kamu da ciwo, to dukkanin jiki zai kamu. A gaskiya ne dai duk inda Faisal yake, sai na nemo shi. To, lallai ku ciya dangin hauka. Na tabbata da abin da kike nufin zai tabbata, da da kanki zaki iya ɗauko wuka, ki ce zaki kashe Faisal. Domin rayuwa da zuri'ar sare-sare tamkar rayuwa ce ta kaddara. Ki haƙuri babu ladi. A halin yanzu bana tunanin akwai wata kalma wacce zaki amfani da ita domin karkato hankalina domin idanuwa na sun rufe ba na ji ba na gani zuciyata a tsaye take cak a kan fesal duk inda yake a cikin duniya sai na nemo shi eh, saboda ne eh Fadila, har rashin mutuncin naki ya kai haka? Jiya kin yi rinkurin kisan kai, yau kuma an baki abin cikin fito da shi kin wulakanta shi. Ai a rashin mutunci na a cikin gidan nan ga komai ba. Ko sharan fage ma ban fara yi ba ballantana in tabar tabarma. Wallahi ina so in tabbatar muku da cewa ba ni da mutunci kuma sai na tabbatar muku da ni mara mutunci ne a cikin gidan nan. haba dan Allah in ban da rainin waye ma da rainin hankali kun mai da ni haka haka ban san me ke ba ku kawo min wannan tsala a matsayin ti birni ina shan tina ne mai kauri da kyar ke ɗebuwa a cokali dakata baba domin wallahi ba zan ma ɗauki nasihar ka ba matukar baka ɗauki almakashi ka datsa wancan shashashen auren da mun da wannan wawan yaron naka ba wallahi baka ga komai ba cikin lokacin da kin kara furta karmar sakare ni kuma zan miki danyen aikin da baki tsammani ni kamara na mare ki zaki rama ni ni kamara na mare ki to ai ka kama fa sakarai sha sha sha ne kai kama rena ni a karo na farko kama rena ni a na biyu a na farko dai kaga hukuncin da na dauka to wallahi wannan ma ka jira sakamako ina jiran ki ina jiran ki ai dama kin yi yunkurin ki yanka ni tashi da kabaci da ganki dan halakka fasa ina jiran ki eh! abba ni ma shi za a aure in dinga rashin mutunci na dawo gun ka kai kuma ai na so ubangiji ya bani dama in maka yankan rago in maka gunduwa gunduwa domin in tabbatar muku da cewa fadila magana ɗaya take faɗi Ayya, ai dama shi mahaukaci baya warkewa sai dai ya sauki dan halakka fasa ina jiran ki <laughs> dama mahaukaci baya warkewa amma kar ka manta babban mahaukaci shi ke takalan mahaukaci domin yayi hauka ke ajitam kar ka bi ta in ka bi ta ciki ɗanyen aiki da a yi tunda yadda ka ta yi tafiyar nan ka bi ta to wallahi ba mu san abin da za ku je ku yi ba mala ba ta ganin idan kana jin ta ba ya Allah me yasa ka jarabce ni da san abin da ba zan samu ba me yasa ka jarabce ni da san abin da ba zan mallake shi ba ya Allah ka cire min san fesal ko zan fahimci illar tarayya ta da shi ya Allah me yasa ka jarabce da san abin da ba zan mallake shi ba ya Allah me yasa ka jarabce da san fesal ya Allah ka cire min san fesal ko na fahimci illar da take tattare da tarayya da shi Kausar! Kausar! ya ina ta miki magana tun a ciki tsaki saurayin amma kin kasa wannan wani irin abu ne ya yi fesal na gaji na gaji da wannan rayuwa ni ma tafiya zai na shiga duniya kamar yadda umma ta tafi na gaji da wannan kaddarar da nake ciki kusa kin san me ke faɗi kuwa kin san me shiga duniya yake nufi ba na son na sani ya yi fesal kawai ni abin da na sani kana ɗauka na a matsayin mahaukaciya wacce bata san me take yi ba kausar me yasa zaki faɗa haka me yasa kai ke da da abin da nake faɗa maka kai a tunanin ka zan yi wa mahaifina shari mahaifina ne shi fa kafi ni san shi ne to kinga ki hakuri eh, kausar mu kuma ki sai mai magana ni magana na sai kin ji ki hakuri kawo jaka ya hakuri shiga mu je ki hakuri musu bawa abin da ya sa na ce ina son mu zauna da kai mu yi magana maganan wannan yarinyar ne wannan shashashen yarinya wanda ba ta da tunani ko kaɗan ba na son ka biye mata kuma ko ɗakin ta gare da shiga ban san ƙara ganin ka ka shiga ɗakin ta hmm. ina wallahi ki rabu da ni da ita zan kuya mata hankali zan kuma nuna mata zaman birni ba shine bariki ba hmm, za a iya shige a'a masu bahu ba na son ka taro faɗan da ba za ka iya karewa ba dan yarinyar nan Bata da kwakwalwan kai bata da tunani ina to dan girman Allah ki sa baba ya raba auren na ita ni ba san ta nake ba kauratar nake ba ni Allah ya ga zuciyata ni kausar nake so ina wacce za ta wahalar da kai ba dan ka manta wahalar da ta baka a can baya Ina ba ki fahimci kausar bane wallahi mutu ne kirkici kuma kuma tana da ladabi da biyayya dan girman Allah inna ki sa ya raba auren na da fadila dan Allah inna don allah kanwata kada ki sake irin wannan gangancin musuwa da ba za a jarabce mu ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa da komai daraja an jarabce shi da jarabawar da ta ninninka adadin namu ya kuma tsallake kar ki manta kin karanta kin kuma san amfanin karatun yanzu ne ya kamata ki rike shi miki amfani kin ji na gode sosai ya yi faisal a duk lokacin da na shiga duhu kai ke fito da ni haske samun mutum irin ka kamar kai kar ki damu sha Allahu da sannu komai zai wuce kamar ma ba ba bana tunanin komai zai wuce ya zama tarihi sai dai kawai ka ce min komai zai wuce haka ne wato akwai wani abu da ya kamata a ce yan adam mun fahimta idan har ba a manta bakin ciki to farin ciki ba zai taɓa wanzuwa a cikin zukatanmu ba saboda shi kamar kogi ne da yake wanzuwa a cikin zuciya daga gabobinta Baba, suno na kiraka? Baba ina son ka bi duk wata hanya da ka bi, ka kulla aure nan da musu hoto. Ina so ka bi wannan hanyar domin ka warware shi. Domin gudun kar wani abu ya faru. Domin wallahi in ba haka ba, ke eh, yanzu kika nuna mini tsagerancin ki da kika je kika koya to Allah sarki yau za ki tono abin da baka san shi ba in ke mai hankali ce za ki sani ki ga ta inda kika taka ɗaya kika bu nan cibiyan babanki da aka haife shi nan ne cibiyar sa kina nan kina nan ni ko nawa daidai cin kwancin mu aka nuna mun iyayen mu suka nuna mu ce wannan aka da shi ne da na mahaifinki da ke namiji ce kina da sarauta a nan sai da kuma kash sai Allah ya woki kin biyo hannun uwa ki ga zama da tsagiranci ni dai wallahi baba ba na son musu ba bana bana kaunan mai kaunan shi ni kuma zan sauke ba zan kira An abada aiki to fa tsararriya mara kunya duk na ji abubuwan da kika faɗa wajen fata ta san darajar iyaye ba yanzu baban ce faɗa wannan maganganun neman rana kawai ko ni kala auren ki ne haka kazalika kai ma din ba san aure na bane domin ba kala ta bace hmm. ko a mafarki ban taɓa yin tunanin zan haɗu da mummuna irin ka ba dube ka fa ke na dadi ta ke bace mun da gani kawai ɗaki wallahi sai an raba nan kai kai ne ke samun kare baka iya lallaɓan mace ba bi mata ka ce wannan ba haka lai zama kaddari ne amma in ba haka ba kaga uwar ta fita zo tana gida ko uwar ta take magana eh a ce kuma ba mu kai ta ba mun ganta mun kai ta ina ganin tana gudun kada ta zo in ne maman ta mata faɗa shi yasa ha ba insha Allah za a ga kuma wasu ko gurin 'yan sanda kake ganin za mu je a kai rahoto huta za a kawai bari za a kawai kai wata wasu ce ka za ta saka mota Kausar ce. Kausar ce ba. Kana kallon mahaifinka a cikin wannan halin a maka ɗauko shi ka da shi gida. Me yasa baka kai shi asibiti ba? Ina asibitin birnin ne suka shigo da wani tsare-tsare dole idan za ka kai wanda yake da jinya sai ka ɗauki ɗan sanda ka tafi da shi. To ina idan na ce zan bi wannan tsare-tsaren na ga zai wahala zai jigata. Shi sa kawai na taho da shi ne sai a nemi magani a yi masa To me yasa haka? to ni ma dai na fahimci haka ne lokacin da na mai da kausar gida na kausar din mata banne na mata banne wani irin kausar kuma haba malam wannan wani irin abu ne a sanadiyar wannan iya yarinyar ka afka cikin wannan halin amma har yanzu bakinka yana kiran kausar wani hali ina ki dan yi uzuri saboda yana cikin yanayi ne na ciwo ku sauke mun ka ku sauke mun ka nan ya daɗa shika da yawa ya daɗa ka ka zauna lahiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai maza dan Allah ka je gidan Habu direba kai maza ka samo mota mu je mu kai shi asibiti aikin gama ya ga aikin gama ya gama a'a malam ayi hakuri haƙuri ba a kira shi ne a kai ka asibiti mala Abba <laughs> yanzu mutuwa za kai ka bar mu abba. Ke da Allah da Allah ke mutane shiru da Allah. Yaya mutum ba shi da lafiya kin zo kine masa ihu aka. <laughs> ke harira. Kawo. Kai hakuri da ƴan uwarka. Ka san halin yadda take. ka Allah ya wuce kuma yake zanta malam ka daina wannan irin magana ko ni ya kai maka kai hakuri kai ne sarki malam cuta fa ba mutuwa ba ce ka yi haƙuri ka daina wannan irin magana na'am na'am malam yau ne nake yin ciwo irin wannan na malam nake tashi amma ai na taɓa haka wannan ai na sani to ai zafin ciwo zafin ciwo ba shi ne mutuwa ba wallahi kuma zan ban maka wasiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata ka fadila ko ka sake ta idan har ka sake ta don bana na ban yahe maka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ka ban tsaya gaban Allah da daɗi ba da biye da take ka zauna da ita haka nan. Musu babu, in maza ka tashi ka je ka kira min habu direba. Ye maza ku zo da mota aje a kai malam asibiti, i sauri da Allah. Sannu malam. Malam. Son... No, no. Bueno,